Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Radio Hausa wacce aka lalbo a cikin shirinsa na rana zango na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan kurarka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin muna wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da muke nan tafi da shirin nan na tsaftar muhalli. Bayan su kuma akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu muku a cikin shirin na wannan lokaci kafin nan duk sai an shi shirin na kokosan da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah kamar da Abdullahi Salihu Usman Katsina ya saba gabatar mana da shi. san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau asabar goma sha uku ga watan fabrairun shekara ta 2021 wanda daidai da ɗaya ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru 32 da suka gabata a rana irin ta yau marigayi imam Khomeini ya fitar da fatawarsa ta hukuncin kisa kan marubucin nan na kasar indiya salman rashidi wanda ya yarda daga addinin musulunci kuma ya rubuta wani littafi mai suna ayoyin shaidan wanda a cikinsa yake tozarta abubuwa masu tsarki abin girmamawa ga musulmi waɗanda suka hada da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da yansa tsarkaka da kuma alkur'ani mai tsarki salman rushidi ya sami taimako da kuma goyon baya daga kasashen yammacin turai musamman kasar birtaniya aka rubuta wannan littafi nasa kuma haka yana daga cikin irin matakan da kasashen yammacin turai suke ɗauka domin dakile tasirin addinin musulunci da yaduwarsa a cikin kasashen nasu Ƙungiyoyin addini da kuma malamai masu yanci a duniya sun goyi bayan fatawar da marigayi imamu ne ya bayar akan kisan salmanu rashidi dangane da wannan cin zarafi da tozarci da ya yi akan addinin musulunci da kuma manzan allah da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 138 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan fabrairun shekara ta 1883 richard wenger masanin adabi kuma marubucin waƙoƙi ɗan ƙasar jamus ya rasu bayan haihuwarsa da 'yan watanni a cikin shekara ta 1813 mahaifinsa ya rasu ya tashi tun yana matashi yana matukar son waƙoƙi akan haka tun a shekarun kuruciyarsa yake rubutun waƙoƙi akan abubuwa daban da suka shafi ɗabi'a waƙoƙinsa dai sun samu karɓuwa a wajen al'ummar ƙasar jamus inda yakan halarci taruka ko mai gabatar da rubutattun waƙoƙinsa daga bisani ya karkata zuwa ga lamura na siyasa inda ya koma yana goyon bayan masu ra'ayin sauyi a kasar ta jamus wanda hakan ya bukanta ran mahukuntan kasar musamman ma yadda ya rika yin amfani da waƙoƙinsa wajen jan hankulan jama'a zuwa ga manufofi na juyin johali tare da kare manufofin talakawa da kuma zabarar da su akan su tashi su nemi haƙoƙinsu waɗanda aka haramta musu a matsayinsu na 'yan ƙasa bayan da aka murkushe masu ra'ayin neman sauyi a kasar ta jamus a cikin shekarun 1850 richard wanga ya gudu da kasar ta jamus zuwa wasu kasashe na turai bai kuma koma kasar jamus ba sai bayan shekaru goma sha uku masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To labaran duniyar da farko ga mahimman kanansu. su. ministan harkokin wajen kasar iran ya mai da martani ga kasashen turai da suka rage a yarjejeniyar nukiliyar kasar kan matakin da iran ta dauka na baya-bayan nan kotun hukunta manyan laifuka ta duniya na taron zaben magajiyar fatu suda najeriya ta ce ta kwashe 'yan kasarta da ke gudun hijira a kasar kamaru yanzu ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawar zarif ya bukaci kasashen turai waɗanda suka rage a rijiyar nukiliyar kasar da su karanci kuduri mai lamba 36 na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya game da yarjejeniyar 2015 da wasu wasiku da iran ta ake kan wannan batun kafin su kai ga babatu game da matakan da iran ke ɗauka a baya-bayan nan zarif na mai da martani ne ga kasashen turan da suka rage a yarjejeniyar da suka hada da faransa da birtaniya da kuma jamus akan yadda suka kasa tabaka komai game da yarjejeniyar nukiliyar kasar ta 2015 babu wani mataki da kasashen suka dauka na zahiri bayan ficewar amurka daga yarjejeniyar amma su ne sahun gaba wajen kalubalantar duk wani mataki da iran in ta dauka a cewar muhammad jawar zarif martanin na ministan harkokin wajen kasar ta iran na zuwa ne bayan da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e ta sanar cewa iran ta so samar da karfin uranium duk da gargaɗin da kasashen yammacin duniya suka yi mata na cewa yin hakan tamkar keta yarjejeniyar ce ta biyar. gwamnatin amurka ta ce ta riga ta kimsa cire 'yan husi na yemen daga cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda matakin da tamakar watsi ne da matakin da tsohuwar gwamnatin trump ta ɗauka kan 'yan husi ɗin amurka ta sanar a juma'a cewa a ranar talata mai zuwa ne za ta cire 'yan husi ɗin daga jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a makon da ya gabata ne gwamnatin amurka ta sanarwa da majalisar dokokin kasar da aniyarta ta soke matakin na trump matakin sanya kungiyar ansarula ta kasar yemen a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda da tsohuwar gwamnatin trump ta yi ya dai fusata ya dai fuskanci kakkausan martani a ciki da wajen kasar amurka kasashen duniya da dama da kungiyoyin kasa da kasa musamman na agaji sun damu matuka da matakin wanda suka bayyana cewa zai mai da hannun agogo baya a yunkurin samar da zaman lafiya a kasar ta yemen da yakin kusan shekaru shida ya daidaita sabuwar gwamnatin amurka dai na son farfaɗo da tattaunawar siyasa domin kawo karshen yakin ƙasar ta yemen to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran gwamnatin najeriya ta ce za ta kwashe 'yan ƙasar ta da ke gudun hijira a kamaru nan gaba cikin wannan watan da kuma mai kamawa galibin 'yan gudun hijirar sun fito ne daga jihar borno da ke yankin arewa maso gabashin kasar. inda suka tserewa ayyukan ta'addanci na kungiyar boko haram a cewar isa gusan kakakin gwamnatin jihar borno an shirya kwashe 'yan gudun hijirar ne a ranakun 27 ga watan fabrairu nan da kuma 7 ga watan maris biyo bayan tattaunawar da aka yi a marwa na kamaru tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da gwamnatin jihar borno da kuma gwamnatin kamaru ya ce ya sama da 'yan gudun hijirar najeriya 46 ne galibi 'yan jihar borno ke samun mafaka a sansanin 'yan gudun hijira na minawo da ke mokolo na yankin arewa mai nisa na kamaru a cewar shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ayyukan ƙungiyar boko haram sun yi sanadin raba mutane kusan miliyan biyu da ɗigo hudu da matsugunansu a yankin tafkin chadi kotun hukunta mai laifuka ta duniya cewa da icc ko kuma cpe ta fara gudanar da taron ta domin zabar wanda zai mai gurbin babbar mai shigar da kara ta kotun cewa da fatu suda. sakamakon kawo ƙarshen wa'adin ta yanzu haka 'yan takara hudu dukkansu maza ne ke fafatawa domin mai gurbin bensuda wadda ta fito daga kasar gambia madam bensuda ta yi kaurin suna saboda gudanar da bincike kan yakin afghanistan da rikici tsakanin isra'ila kuma palestinu 'yan takarar sun fito ne da kasashen birtaniya da ireland da italiya da kuma spain amma babu guda ɗaya daga cikinsu da ya samu nasara wajen samun ƙuri'un da ake bukata a ƙuri'ar da aka kada a matakin farko amma karim han lauya ɗan ƙasar birtaniya ne ke sahon gaba wajen samun ƙuri'u 59 to jama'a labaran duniyar kenan To da bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin na tsabtar muhalli. tsabtar muhalli Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsabtar muhalli. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran. Daga tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsabtace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan foodborne diseases wato cututtukan da ake samu sakamakon cin gurɓataccen abinci wanda za mu ɗauki cutar salmonellosis wanda tana ɗaya daga cikin manyan cututtuka da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud madalla kamar yadda watakila aka ji a matashi shirin na ce yau za mu tattauna ne akan batun cutar salmonellosis to ita dai wannan cuta ana samun ta ne daga bacteria da ake kiranta salmonella bacteria wadda take illata kayan cikin mutum kwayar cutar na shiga ciki ne ta hanyar shan gurbataccen ruwa ko abinci babban alamar wannan cuta ita ce gudawa ana iya samun cutar salmonellosis ta wannan hanyoyin da zan ambato su kenan a misali idan aka ci abinci wanda ya gurbace da wannan kwayar cutar to yawanci ana iya samun wannan cutar kenan abinci kamar wanda suka hada da madara nama daga dabbobi haka kuma ana iya samun shi idan an amfani da wannan abincin ta ba tare da hanya an dafa su ba kenan idan kuma misali aka samu mai wannan cutar yana mu'amala da abinci ba tare da ya tsaftace jikin shi ko kuma musamman hannu ba shi yasa yana da kyau matuka kafin a yi sarrafa abinci ya zama cewa an tsaftace hannu sannan kuma idan mutum ya mu'amala da dabbobi ko a gonaki ko wani wasu wuraren aiki to ya kamata shi ma mutum ya tsabtace jikin shi kafin ya mu'amala da abinci ko kuma ya kai hannu ga bakinsa sannan kuma ko bai yi mu'amala da dabbobi ba ko misali an shiga ban daki to yana da matukar muhimmanci a wanke hannu saboda lalle in dai za a kai hannu ga baki hannun da ya riga ya samu wannan kwayoyin cutar to za a iya kamuwa da shi a cikin alamomin ah, cutar salmonellosis akwai amai ciwon ciki gudawa wani lokacin ma har akan yi samun mutum ya gudawa mai jini kenan ciwon kai rashin isasshen ruwa a jiki idan wannan cuta ta yi tsanani tana kawo barazana ga rayuwar mutum musamman yara tsofaffi mata masu ciki da kuma mutanen da garkuwar jikinsu ya riga ya ƙasa sosai kamar misali irin masu fama da cutar kanjamau kenan a cikin manya-manya matsalolin da ake fuskanta idan ana fama da wannan cuta akan samu cewa mutum bai da isasshen ruwa a jiki a kwayoyi da yawa za mu ga cewa za a iya gane mai wannan matsalar na rashin wato matsalar rashin isasshen ruwa za mu ga cewa za a iya ganin bakin mutum ya bushe har san sha a bushe ko kuma rashin yin fitsari mai yawa ko kuma yadda ya kamata a kan lokaci sai a hukumar idan mutum ya shige kenan. To masu sauraro kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran inda a yau muke tattaunawa akan batun a cutar salmonellosis wanda ɗaya ne daga cututtukan da ake samu ta hanyar cin gurɓataccen abinci. Akwai hanyoyi da yawa da mutum zai iya kare kansa daga wannan cuta misali abu na farko shine in dai za a ci abinci nama ne madara ko wasu abubuwa haka daga dabbobi wanda ake samu daga dabbobi to lalle ya kamata a tabbata an dafa su kuma a ringa tsaftace wajen girki da kuma kayan abinci da ake amfani da su wajen dafa abinci kenan a wajen da ake aje abinci a rinka rabawa tsakanin wanda aka girka da waɗanda ba a dafa ba misali ɗanyen nama da dafaffen abinci to yana da kyau a raba musu waje a daina cakuɗa su wajen ajiyewa to masu saurari ganin lokaci da aka ɗiba wa shirin nan ya kawo jiki a nan tilastan daga aya a cikin shirin namu na yau sai kuma nan gaba idan Allah ya haɗa mu yanzu a madadin kowa da kowa na nan rediyo Hausa VOH ni fatima mahmud da na tsara kuma na gabatar da shirin nake cewa wassalamu alaikum ku huta lafiya tsaftar muhalli kenan ta yanzu kuma sai shirin na kiɗa kiɗan iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Dama saurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kuma ƙayatarwa. To a yau shirin namu zai kawo muku waka ne da aka yi game da cin nasarar jin halin musunci a nan kasar Iran shekaru 42 da suka gabata. Da fatan masu ya sukanci tare da mu kuma za su daɗin shirin. Inda muka gayyato muku wato Ali Riza Iftikari. شهر نارفشان شد کویر تشنه گلستان شد تو میایی وای تو میایی آه تو میایی وای تو میایی Ali Riza Iftikari kenan kuwa saurara a cikin waƙar da ya gabatar mana ta zagawa cika shekaru 42 da cin nasarar jin jihar musulunci a nan kasar iran kuma anan nan zamun shirin sai a wani shirin za ku ji mu dauke da sabuwar wakar amma kafin nan a muhadin wanda suka taimaka shi ne kammala muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.tv1.ng domin ci gaban shirye shiryenmu a huta lafiya. To masu sauraro da wani ne kuma kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Ministan harkokin wajen kasar Iran Muhammad Jawar Zarif ya bukaci kasashen Turai waɗanda suka rage a rijiyar nukiliyar ƙasar da su karanci kudiri mai lamba 36 na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya game da yarjejeniyar 2015 da wasu wasiku da Iran ta ake kan wannan batun kafin su kai ga babatu game da matakan da Iran ke ɗauka a baya-bayan nan. sarif na mai da martani ne ga kasashen turan da suka rage a yarjejeniyar da suka hada da faransa da birtaniya da kuma jamus akan yadda suka kasa tabaka komai game da yarjejeniyar nukiliyar kasar ta 2015 babu wani mataki da kasashen suka dauka na zahiri bayan ficewar amurka daga yarjejeniyar amma su ne sahun gaba wajen kalubalantar duk wani mataki da iran in ta dauka a cewar muhammad jawar zarif martanin na ministan harkokin wajen kasar ta iran na zuwa ne bayan da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e ta sanar cewa iran ta so samar da karfin uranium duk da gargaɗin da kasashen yammacin duniya suka yi mata na cewa yin hakan tamkar keta yarjejeniyar ce ta biyar. gwamnatin amurka ta ce ta riga ta kimsa cire 'yan husi na yemen daga cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda matakin da tamakar watsi ne da matakin da tsohuwar gwamnatin trump ta ɗauka kan 'yan husi ɗin amurka ta sanar a juma'a cewa a ranar talata mai zuwa ne za ta cire 'yan husi ɗin daga jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a makon da ya gabata ne gwamnatin amurka ta sanarwa da majalisar dokokin kasar da aniyarta ta soke matakin na trump matakin sanya kungiyar ansarula ta kasar yemen a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda da tsohuwar gwamnatin trump ta yi ya dai fusata ya dai fuskanci kakkausan martani a ciki da wajen kasar amurka kasashen duniya da dama da kungiyoyin kasa da kasa musamman na agaji sun damu matuka da matakin wanda suka bayyana cewa zai mai da hannun agogo baya a yunkurin samar da zaman lafiya a kasar ta yemen da yakin kusan shekaru shida ya daidaita sabuwar gwamnatin amurka dai na son farfaɗo da tattaunawar siyasa domin kawo karshen yakin ƙasar ta yemen to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran gwamnatin najeriya ta ce za ta kwashe 'yan ƙasar ta da ke gudun hijira a kamaru nan gaba cikin wannan watan da kuma mai kamawa galibin 'yan gudun hijirar sun fito ne daga jihar borno da ke yankin arewa maso gabashin kasar inda suka tserewa ayyukan ta'addanci na kungiyar boko haram a cewar isa gusan kakakin gwamnatin jihar borno an shirya kwashe 'yan gudun hijirar ne a ranakun 27 ga watan fabrairu nan da kuma 7 ga watan maris biyo bayan tattaunawar da aka yi a marwa na kamaru tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da gwamnatin jihar borno da kuma gwamnatin kamaru ya ce ya sama da 'yan gudun hijirar najeriya 46 ne galibi 'yan jihar borno ke samun mafaka a sansanin 'yan gudun hijira na minawo da ke mokolo na yankin arewa mai nisa na kamaru a cewar shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ayyukan ƙungiyar boko haram sun yi sanadin raba mutane kusan miliyan biyu da ɗigo hudu da su a yankin tafkin chadi to da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya daga nan birnin tehran thank you